mun gano wannan da kyau ku kai baka san shi ba yanzu misali 'yan shi'a suna kafa hujja da ayan alkur'ani da allah madaukin sarki ke cewa kulla as'alukum alaihi min ajarin illal mawaddata fil qurba gaba ɗaya wannan fassara shi'iyya ita ce wacce ke yawo a bakunan mutanenmu shine ni ba abin da nake roƙonku ku bani na ladan aikin isar da saƙon da ne a madadin Allah sai dai ku ƙaunaci 'yan ɗaki na ku nuna ma ahalal baiti kauna. da yawa ba ka ke fasara ayan ba ƙarya ne ba ma nan ta kenan ya ce ba na roƙon ku bani wani sakamako ko ku bani wani matsayi ko ku girmama ni ko ku yi man wani alheri abin da nake so ku kalli kusancin zumunci na da ku ku bani daman yadda kowa ke da daman isar da sakon shi a garin nan nema in isar da nawa sakon mun gano wannan da kyau ku amma jiyan da suka bankare ayan suka baka ita a gunguci kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yana roƙon su ne zumuncin da ke tsakanin su da shi su ɗaga mai kafa ya samu zarafin isar da sakon Allah amma su kuma sai suka ɗauki kalman ƙorba sai suka yi mata bahaguwa fasara to ka je wajen malami irin wannan ka ji an ja wannan aya sai ce ku malamai ne kun san ma'anar da take ala gafarta mala a dai kara mana bayani to me yiwa sai zo maka da wannan bayani sai ka amfana kuna fahimtar wannan da kyau ko wani dan shi'a har littafi ya rubuta yake cewa ai addinin shi'a tintina yake tun kafin zuwan manzon Allah ma domin gashi an cewa inna min shi'atihi la ibrahim ai annabi ibrahim ma dan shi'a ne me ya yaudara da shi shine kalman shi'a mun gano wannan da kyau ko tun da an ce shi'a shi dai shi'a da ya sani su ne waɗannan da ke cika layi suna zagan annabi sahabbai da matan shi da kuma aminan shi to an ka ce mashi innal ladina farraku dinahum wa kanu shi'an allasta minhum fi shay'in waɗanda suka rarraba addini suka zama 'yan shi'a kai annabi ba ka ba su a jeman wannan ayan anan sun ma'auhaina ilaika an ittabi millata ibrahima hanifa haɗata da wancan ya kuma nan an ce ba addinin annabi ibrahim kuma kun ce addinin annabi ibrahim shi'a ne nan kuma an ce shi ba ruwan shi da 'yan shi'a jama'a kuna fahimtar wannan da kyau shi sa an ka zauna gaban malami ko natsu wallahi di yanda kake ganin bai isa ba ko to ka natsu sai ka amfani da kalma ko da yaya take mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine